يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الجمعة أطلب وطن بالحجة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari wanda ya daidai da ashirin da ga watan bakwai shekara ta dubu muna gode ma Allah madaukin sarki mai kwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa in nemar Allah da yadda da kaddara wasa ya kara da fuskokin ma wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'aikatar islah da ke nan unguwar dan dutse ne wa wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin kitabu tawhid na babban malamin addinin musulunci a shekh muhammad ibn abdulwahab muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi rahama idan yan uwa ba su manta ba wannan shi ne karatu wani ashirin da takwas cikin jerin gwanon karatu sukan wannan littafi mai albarka yau za mu tashi sabon babi da malam ya mishi ta kai da babun min shirki an yastaghisa bi ghairi llahi aw yad'u ghayrahu wato babin da yake bayani yana da cikin shirka ga Allah hada Allah da wani an yastaghisa bi ghairi llahi mutum ya nemi istigasa ya nemi agaji a wurin wani Allah au ya uwa gairahu ko kuma ya kira wani Allah ya roƙe shi wannan ma shirkan to kamar yadda muka sha faɗa a karatun tuka mabambanta cewa duk lokacin da kaji an ce ba a neman agaji a wurin wani Allah ko ba a neman tsari a wurin Allah ana nufin karka nemi tsarin wani abu wanda babu wanda zai iya yi sai Allah in ka nema a wurin wani Allah ta yi shirka ko kuma mutum ya nemi agajin agajin abin da babu wanda zai iya maka shi sai Allah in ka nema a wurin wani Allah ta yi shirka to ku bani hankalin ku nan duk wanda ya nemi tsari ko agaji gurin ce wanda ya yi shirka wannan bitifa in dai mutum ya mutu to ba a neman tsarinsa ba a neman agaji a wurin sha ba a neman tallafi a wurin sa kuma Allah ce in ta da uhum la yasma'u la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون na ولا ينبئك مثل خبير Allah ya ce in kun kira su ba za su ji ba in ma sun ji ba za su amsa muku ba ko idan kiyama ta zo za su kafirce ma shirkar da kuke musu domin wannan abin da kuke sunan shi shirka to sai malam ya ce babu sabon babi mina shirki ya ga cikin tsokanar Allah shauka ga Allah an yasta gisa bidairin lahi mutum ya nemi agaji gurin wani Allah aure da uwa gairahu ko kuma ya kira wani Allah masu mutanen sun dakata da aure wato neman agaji da addu'a abubuwa ne guda biyu waɗanda suke da alaƙa da zauna neman agaji wani ɓangare ne na addu'a duk lokacin da kaji mutum yana neman agaji to ya fada cikin wani bala'i ne yana neman wanda zai ne zai taimaka amma ita addu'a ba wai sai kana cikin bala'i ba addu'a kana yin ta don a jawo maka amfani za ka iya daga hannu ka roƙi Allah ya baka ragon layya yanzu Allah ya baka ragon layya manfa'a ne amfani kake roƙo istigasa kuma kana tafiya a motarka sai kutiyari ya kubuce maka sai ka yanki daji to kana neman agajin Allah ya kare ka daga wani bala'i ko wani musiba da ya tunkare ka to anan malam ya kawo abubuwa guda biyu amun ne da khas khas shine ke gasa ka keɓanci neman agaji a gurin wani Allah Aure da uwa gairahu ko kuma ka roƙi wani Allah to mala yake wannan shirkan to amma ina faɗa ina lalatawa da neman agaji da neman tsari da addu'a yana zama shirka ne in ka roƙi matacce ku ba na hankalinku nan shi matacce ba abin da zai iya maka daidai da miƙo min kan na ba zai iya maka ba sawawun kabarin na gabanka ko kabarin yana wata ƙasa. sawawun yanzu ya mutu ko shekarar shi dubu da mutuwa in mutum matacce ne baya iya amfanarwa baya iya cutarwa kuna gane wannan amma addu'a tana iya roƙon mutum mai rai kun ba ka saba ma Allah ba akwai addu'ar da babu wanda zai iya maka ita tsayawa Allah to shine in ka nema a gurin wani Allah ta yi shirka to sai malam ya kawo ayoyi da dama to amma gabanin mu shiga cikin ayoyin ya kamata mu gana wato mu gane cewa ibada ta kaskashi biyu wato addu'a ta kaskashi biyu akwai addu'ar da ibada ce akwai addu'ar da mai ce ibada ce akwai kuma addu'ar da ba ibada ba ce ka roƙi Allah ya gafarta maka wannan addu'a ce ta ibada wa mai ya fi zuru ba illallah wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba akwai to wannan ibada ce ka nemi arziki wannan Allah ke iya ba ka. Allah ya kare ka da bala'i da musiba duk Allah ke iya ba ka. amma akwai addu'a ta luga kamar yadda zuwa cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'akum fa'ajibu me ake nufi da manda asu wanda ya kira wata irin kira irin kiran da ake ma Allah a'a mutum ne ya gayyace ka walima ya kira ka walima to ka amsa mutum ne ya ce maka Ibrahim kiran ka yi ka amsa wannan ba addu'a ba akwai addu'a ta ibada akwai addu'a ta mu'amala na lura yau da gobe ina fata an gane haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza da'aka fa ajibu idan mutum ya gayyace ka ya kira ka ka amsa ba daidai bane ana kira sunanka wane wane wane kai banza da mutum wannan ba daidai bane yana iya daukan ma'anar in an kira sunanka ka amsa kuma yana iya daukan ma'anar in an gayyace ka ka amsa an gayyace ka daurin aure an gayyace ka walima an gayyace ka sulhu an gayyace ka buɗe gida wa haka za wannan duk za ka amsa amma muna maganar addu'a ta ibada kaman arziki kaman warkarwa kaman ɗaukewar bala'i kaman jawowar amfani to karka kira kowa sewa sai Allah haka nan agaji ana neman agaji ne a gurin Allah wanda babu abin da za wanda zai iya yi sai Allah amma kana iya neman agajin wani Allah kun baka shirka ba mun sha faɗan wannan kamar mutum ne yana tafiya akan keke sai kun ya kwashe shi sai ya tafi tsuru zai fadi sai ce wane wane ka agaje ni sai ya zo ya kama ka baka fadi ba wanda baka shirka ba tunda zai iya yin wannan abu kamar mace ce take naƙuda haihuwa ya zo mata tana neman agaji tana buƙatar nurse ko unguwar zoma ko da za ta taimake ta ta haihu cikin sauki wannan neman agaji ne cikin abin da ɗan adam zai iya yi wannan ba tsokanin Allah ba ne wannan ba laifi ba ne wannan ba shirka ba ne ga Allah ina fata an gane to Allah ka dace da mu to sai malam ya kawo ayoyi daga ciki ya ce wa qaulullahi ta'ala da faɗin Allah mai girma da buwaya wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idan min al-zalimin Allah ya ce wala tad'u min ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kai mai karatu ya kai wanda ake karatu kake ji Allah ya ce la tad'u min dunillah kar ka roki wani wanda ba Allah ba ma la cikin abin da wannan mutumin ba zai iya amfana da kai da komai ba wala ya yadurruka kuma zai iya cutar da kai da komai ba fa in fa'alta fa innaka idan idan ka roƙi wani abin da ba zai iya yi ba sai Allah to ka zalunci kanka zalunci anan ana nufin ka kafurta domin wal kafiruna hum zalimun aslan azzalimai original sune kafirai ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka ga Allah zalunci ne mai girma don haka karka roki wani Allah abin da babu wanda zai iya maka sai Allah kamar me yanzu mutum zai iya baka kuɗi amma ba zai iya baka arziki ba kuna ganewa mutum zai iya baka kuɗi zai iya baka arziki mutum zai iya baka abinci amma bai iya kosar da kai akwai abin da ɗan adam zai iya maka akwai abin da ɗan adam ba zai iya maka ba ina fata an fahimci wannan da kyau to da duk wani abu wanda babu wanda zai iya yi sai Allah to haramun ne ka roki wani wanda ba Allah ba muka ce mutum ne ko aljani ko mala'ika ko manzo ko matacce ko rayayye in dai ba wanda zai iya wannan abin to in ka roƙi wajen Allah ka yi zalunci ma'ana ka yi kafirci Allah ka tsare aya ta biyu malam yake Allah madaukin sarki yana cewa wa in yamsaka Allah bi wala ta shifa lahu illa hu idan Allah ya nufe ka da alkhairi babu wanda ya tsaya kore wannan wayan lawo bi khairin wayan lawo bi zuri haka ne wayan lawo bi zuri idan Allah ya nufi wata cuta ta same ka fala shi falahu illa hu babu mai iya yaye maka wannan cutar kowa sai Allah shi yasa wani yaro bai da lafiya ciwo ya yi ciwo sai kuma shi sai wata tuka shi a gaba tana ta kuka hankalinsa ya tashi ta shiga damuwa sai dan ya kalli uwar ya ce ba mama kukan me kike ta ce halin da kake ce sai da Allah ki tambaye idan waraka a hannun ki yake za ki ba ni ko za ki hana ni ta ce zan ba ka ya ce ki kwantar da hankali Allah ya kike so sai ta ce to ai wannan cutar da wahala ka ga mai wannan cutar ya mutu an wato ya tashi ƙarshe mutuwa ake sai ce to ai an mutu me ake jin tsoro bayan mutuwa azabar Allah ko sai tambaye uwarsa ce idan da wuta da aljanna a hannunki yake in na mutu ina za ki kai sai ce aljanna sai ce to ki kwantar da hankali ki Allah ya fi tsoro kuma shi Allah yana da wata ka'ida fa ana inda wani abdibi yanda ka zaci Allah haka zai zo maka idan Allah ya daura maka cuta kana dan zai iya yayi maka zai yayi maka idan ko kana ganin Allah ba zai yayi maka ba sai baka da abin ka to da haka ka sani idan Allah ya nufe ka da wani abu na cuta ba wanda ya sai yayi maka idan Allah ya nufe ka da alheri huwa al-qabid al Allah shine al Allah shine mai damkewa idan Allah ya damke ya damke ka a hannu wallahi komai ka sai lalace in kika fara kasuwanci sai ya lalace in kika aiki yaro da kuɗi kuɗin su zube idan kika ɗaura abinci ya kori in kika shiga adashi uwar dashi ta gudu in aka ɗauke ki aiki a kore in ana biyan fanko daga rasuki a hana ki Allah ya riga ya damki babu wani wanda zai iya fitar da ki kuma ruwal ba su ku ne ke shimfiɗawa idan Allah ya nufe ka da arziki kun ga ƙasa ƙasa wannan in ka ɗaga ina mai siya wallahi wani siya siya za ki ga wata ba wani jari da ta ba duka kefanen jalin ta bai wuce dubu biyu dubu biyar ba amma kuma Allah ya fa mata asiri wata ko sai ka ga an ba ta jalin dubu ɗari biyar bayan sati biyu wata biyu sai kuɗin ya lalace wani za ka ga an ba shi mota in an ba shi mota ba ta wata ɗaya ko a face ko ya hatsari ko ta lalace haka al'amarin shi suke lalacewa to ka sani da arziki da talauci duk a hannun Allah yake idan Allah ya ga dama ya baka sai baka in ya ga dama ya tsare ka sai ya tsare ka da haka in ka tashi nema ka nema a gurin Allah wannan aya ta cikin sura Yunus aya ta da bakwai Allah ta dace da mu aya ta gaba cikin an Ankabut wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala fattabu inda Allah ya rizqa Allah ya ce ku nemi arziki a wurin Allah asalin ayar fadin Allah ta'ala innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa Allah ya ce fattabu inda Allah ya rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un Allah ya ce innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗannan da kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba ku mallake arzikin arzikin ku ba hannun su yake ba duk wani shehu duk wani malami duk wani gunki duk wani mai gida duk wata mata duk wani miji duk wani babban ɗa arziki a hannun Allah yake za ga mata suna ta gogori wa sai fada miji? wai dan su samu gari ko kuma dan ya nemo kuɗi a haihuwar maza ba a nan arziki yake wani yana nan ƴaƴan shi goma sha biyu dukkanin su maza ne kuma duk matsiyaka wata kuma tana nan ƴaƴanta mata ne duka ko da Allah ya musu arziki kuma hasali wani lokaci ma bi tajriba ya mace ma ta fi ɗaya namiji sosai idan ba ta da lafiya yadda ƴarka za ta damu hankalin ta ya gashi ɗaya namiji ba zai damu ba sura ka mata ku daina damuwa ko sai kun aure ne kuɗi ko sai kun haifi ɗaya namiji ko kuma la in kina nema arziki nema a gurin Allah auren mai arziki bai saki arziki kama haihuwar ɗa namiji bai saki arziki in Allah ya nufa zaki arziki zaki nema zaki arziki in kina nema arziki nema a gurin Allah shi yasa Allah yake innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗannan da kuke bauta muku waɗanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba su mallakan muku arziki ba Allah yake fattahu inda Allah ya rizqa in kuna neman arziki ku nema a gurin Allah shi yasa wani guri Allah yake cewa ma indakum yafadu ma inda Allah ba abin adon ku yana karewa na Allah baya karewa da aka zuwa kake neman arziki ka nema a wurin Allah kuma samun addu'a in kina neman arziki ki yi amfani da sunan Allah ar-razzaq duk abin da kike nema a wurin Allah to Allah yana da suna irin wannan idan kina neman ilimi ki ce ya alim Allah mai ilimi ka bani ilimi in kina neman arziki ki ce ya razzaq kai min arziki in kina neman rahama ki ce ya rahmanu kai min rahama in kina neman jin kai ki ce ya rahimi mu ka ji kaina in kina kina so Allah ya shi banki, ki ce ya tawwabu ka shi tubana wa haka ba za ka ce Allah ya ce fartahu inda Allah ya rizqa ku nemi arziki a gurin wa a gurin Allah Allah ka mana arziki aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah idan ka hada batattu duka duk wani batacce ka haɗa su duka Allah ya ce babu wanda ya zama original batacce kamar wanda yake kiran wani Allah Allah ya ce wa man azallu wane ne ya kai bata mimman ya da min dunillah kamar wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda wannan ba zai iya amsa mishi kiran ba har a tashin alkiyama yanzu idan kika zo gurin gunki kika ba kina cewa gunki ba ni kaza ba ni kaza har ai tashi alkiyama ba zai ki amfani ki ba ko kuma wani shehu cikin shehunnai waɗanda ake bauta kaman in yaro kaman wanda masu bauta ma yaro suke faɗa suke cewa shi in yaro shine abun bautar wannan su suka faɗa ba mu muka faɗa ba to da yawa ai tashi alkiyama yaro ba zai iya maka komai ba ko shehu tijjani wannan ba mu muka faɗa ba su ba suke faɗa da su, kuma da hausa suke faɗa So ba su ba duk wanda za ka kira ko shewa abubakar kuma ka kira har a tashi kiyama ba zai iya amsa maka ba kai abin da ya ke lalacewa ba sai ka ga mutum wai ya saka hoton wani malami yana mai sujjira yana roƙai wani ko idan hadari ya taso sai a ce da fuskar shehu ta bayyana Wani yana kace bata man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah har tashi al-qiyama ba za su iya amsa maka ba Allah ya ce wa hum an du'a ihim ghafiluna sun sun rakkanu da addu'ar da kake kiran da kake musu sun rabu ba su ma sun kana yi ba jama'a da Allah ya tarbiyo ke ce kike naƙuda kuma naƙuda ta zo a murɗe Da ya juya mijinki yana ɗaukan ki bai tsaya ko ina ba sai gurin kafinta gara ku gaya min mai kafin da zai maka zai taimaka miki ko zai halaka ki halaka ki zai ba yadda za a yi kafin ta iya miki abin da likita zai iya miki saboda gaba daya an yi hannun riga to haka nan fa kada da bukata ka je gurin wani Allah wallahi ba zai iya maka ba kuma shi Allah da kuke gani ko shi Allah ba mai shamaki wato problem ɗin da 'yan ko suke fama da shi su sun ɗauki Allah transformer haka su ɗauki Allah kun san transformer ne transformer me ba a unguwa wuta ko yanzu idan kika ɗauki wayarki kika jona ta a transformer me zai faru me zai faru za ta ƙone me isa za ta ƙone ƙarfin transformer ya fi ƙarfin ne waya to da idan aka kawo transformer unguwa za a ja wayar akwai ta sama wadda take yawo a saman nan a kwance ƙarfinta ya fi wanda yake bin fol. to wannan ta sama ita ke da juriyar ta an wuta daga mai transformer ita kuma ta sama ita ce za ta iya ba na kan mai ƙananan fol. to yanzu da za ki ɗauki waya ki sa a waya phone kai tsaye me zai faru zai kone kina bukatar wutar ta ƙara ta ragu sai ta sauko gida idan ta sauko gida sai ta shiga mita da za ki ɗauki waya ki kai tsaye ki sa a mita za ta kone sai an yi wayar har ya zo kan mai to kun yadda nefa take distribution na wuta haka 'yan ɗariƙu suke mu'amala da Allah wai a gurin yan dariƙa kai baka isa ka roƙi Allah kai tsaye ba wai sai ka kama kafa da malaminka shi kuma malaminka ya kama kafa da sheyi shi kuma sheyi ya kama kafa da muridi muridi ya kama kafa da gauti gauti ya kama kafa da waliyi waliyi ya kama kafa da annabi annabi ya kama kafa da Allah kaga su suna da wa'in karo shi yasa wani sheyi yana nan da hausa ba da larabci ba yake ba da labari wani shehi ne suke tafiya da almajirin shi sai teku ta gitta da teku ta gitta sai shehin ya ce ma almajirinsa za mu raka wannan kogin amma kaka kira sunan Allah ni zan kira sunan Allah sai kuma ka kira sunana shi kenan wannan labari ne fa shehi yake badawa yake sai ya kama hannunsa yana kama hannunsa shehi yana kiran sunan Allah shi kuma wannan muridi yana kiran sunan wa shehi ko sai suka kama tafiya akan ruwa wasu na tafiya wannan fata tsuniya ce wasu suna tafiya akan ruwa ana cikin tafiya sai shedan sai ya zo ku ji mata sai shedan sai ya kalli wannan muridin ya kai amma me yare na fa yaya za a yi shi ya kira Allah kai kuma ka kira wani Allah saboda shi kira Allah nan take wannan muridin a tsakiyar teku sai ya kiran sunan shayi sai yake ya Allah yana to ya Allah ke fada ruwa wallahi da Hausa da Hausa ba larabci aka yi ba da Hausa yake fada yana na a waya da ya fada ruwa sai shayi sai ya samo ne ya jike zai halaka sai ya fito da shi ya ce ya aka yi ya ce ya iblis ne ya zo ya zuka ne ya ce to kai waye ya ke da ka isa ka kira sunan Allah ai baka isa ba wannan ta suke batar da mutane sai a ce wai kar ka kira Allah wai ka kira wani Allah shi kuma wannan sai ya maka kamo zuwa gurin wa Allah yanzu idan kana da bukata ba zai so ya tsaye ka tafi wani kwada shugaban kasa ba dole sai ta bi eh, kansula kansula ya kai ka gurin ciyaman ciyaman ya kai ka gurin kwamishina kwamishina ya kai ka gurin gwamna gwamna ya kai ka gurin minista minista ya kai ka gurin pa pa ya kai ka gurin shugaban kasa to yanda ake mu'amala da mutane haka suke mu'amala da Allah wannan fatan Allah ta tsare shi Allah wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid jijiyoyin wuyanka Allah ya fi ka kusa Allah ya kai kusa da kai idan mutum ya sa filifa ba akwai igiyar takalmi a slippers ba wannan igiyar slippers a jikinka take ko ba jikinka take ba to Allah ya ka kuka da kai duk inda kake faru kira Allah Allah zai karba maka Allah cewa ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku cewa yi ud'uni ku roke ni ni astajib lakum ni zan karba muku innal ladina tad'una min dunillah wadanda ke kira ba Allah ba ba sa iya amfani da ku da komai kuma ku bani hankali kula kun ga Qur'ani cike yake da tambayoyi ana tambayar annabi game da hukuncin kaza sai Allah ya ce ma annabi ba sa amsa misali Allah yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahid ni Allah yake qul huwa adan fa'tazilun nisa' يسألونك عن الخمر والميسر قال تمي ma فيهما اسم Wa ومنافع للناس duk wata tambaya duk wata tambaya da za a yi annabi ko Allah ya ce ce ma annabi ya bada amsa Duk zo sun tambaye ka ya tsano naka anil ahilla suna tambayan game da jaririn wata Allah ya ce kun wa mawaki ku lin nasu wal hajj shi jaririn wata kai annabi ka gaya muku Allah yana aiko da watanni ne mawaqitu lillah don su bambance lokuta Wani hajji ko mutane su gane bambancin lokacin aikin hajji da lokacin da ba na aikin hajji ba suka wasu ka tambaye annabu game da haila wai faluna ka anil mahaibi? suna tambayan ka game da al'adan mata Allah ya ce kul annabi ga ya muku huwa azan al'ada wata kazanta ce Allah ya ce fa'tazilun a fil mahidi ko nisanci mata lokacin da suke al'ada ya faru na suna tambayan ka game da tata da giya sai Allah ya ce kun annabi ba su amsa kun ba su amsa amma da aka zo tambaya game da Allah Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni kuma nan rukuna Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah bai ce ma annabi kul ba kun gani Allah bai ce annabi ba da amsa ba in dai abu ya shafi Allah ne direct ake zuwa Allah ce wai za su alaka ibadi anni fa inni Allah ce aku sanaki ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa addu'ar mai addu'a lokacin da ya yi addu'a falyarta jibuli kai ne na ka yi addu'a ka nemi amsawa a wurin Allah wal yu'minu bi sannan sai imani da ni la'allahum yarshudun tabbas za su zama shiryayyu to haka ya ku jama'a musulmi kar ki ɗauka kina da wata damuwa da baki ki gaya ma Allah haihuwa ne arziki ne lafiya ne ko meye roki Allah kai tsaye kar ki sa shi a maki ko mijin ki kar ki fa, ko dan ki kar ki fa, ko malamin ki kar ki fa, addu'a ce yi da hausa Allah ya iya hausa Allah ka dace da to ta Allah ya ce man azallu mimman yad'u min dunillah wane ne ya kai bata fatar wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wanda ba zai taba iya amsa mishi ba rai tashi a kiyama ba wanda zai iya amsa maka da kan kana neman arziki ka nema a gurin wa a gurin Allah kotun namli Allah ce waye, amma yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu al su Allah yace amma yujibu al-mutarra wai wane ne wanda yake amsa addu'ar al-mutarra wa al shi shine wanda ya shiga cikin kunci ya shiga damuwa yanzu ga yanan sallah sauran sati daya wata tana ba rabon layya ba shinkafa ba fulawar cincin ba ɗinkin sallah ba takalmi ba lijani kudin haya ya kare an yanke nefa komai komai ya da yake kina cin gunci ta cikin dare kai ba cikin dare ba an jima kafin ranar ta faɗi yau juma'a annabi yana ansan Allah yana ansan addu'a ranar juma'a fara ƙarshe ki ce ya Allah ban da rabon lafiya Allah kai kai ka kawo mu wallahi bara bara yanzu ban sai rago ba ban da hanyar kudin rago kuma rago hudu zan yanka in ta kurge yin yanka uku ana tsalla suwa kwana uku aka ce a labara wani ce ba matsala ni ba san ciwo ne ni ciwo ne ba na ku kuma wallahi ban da ragon ban da kudin saura kwana biyu ana gobe wala wallahi ban da rago ban da kudin rago na kwanta bacci can jan kira a waya Yana sai sai abokina ne na tsaye ya ƙara kira kyararren nepal ya ƙara kira sai na mai da waya ta pilot sai na sa a kan kudu sai ya ƙara kira sai na tsarin ce kai kana da matsala wa ai kana ganin in ka gaba a cikin kyalin mutum ya ce an ce ba ka dubu ɗari na ce don Allah ya ce wallahi kuwa na ce dubu ɗari ne na ce da yara mun baka tashi cikin jara wanda ya bani dubu ɗari wallahi ban san shi wallahi ban san shi kawai ya ce wane ka ba wane dubu ɗari to in ba Allah ba wani ce maka wannan yanzu ina nan ina jira na kin sai ragon bana ma ne <laughs> ya zai a kira ni ko ba za a kira ni ba to haka rayuwa take Allah shi yake badawa kuma shi Allah in ya tashi ba ka ko ba dole ta inda kake tsammani ba zai iya baka ta inda kake tsammani ta inda baka yi tsammani ba to Allah ka bamu Allah ya ce amma yujibul muqarra wane ne yake amsa addu'ar wanda ya shiga cikin kunci da awu lokacin da aka kira shi wa yakshifu su'a kuma yake yaye bakin ciki akwai wani sai Allah annabin Allah annabi Yunus Allah ya tura shi ga mutane shi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane su fi cikin wa'azi sai annabi yunus ya fushi da annabi yunus ya fushi kawai sai ya shiga kogi ya shiga ruwa da sunan mai ya yi fushi zai bar mutane shi ya shiga teku tare da mutane ana cikin tafiya sai da jirgin ruwa ya kai tsakiya sai jirgin ruwa ya kama tangal-tangal mutane suka ce to diyan da aka yi a cikin makon da ya saba ma Allah kafin ka ce mai sai jirgin ruwa sai ya tuntsire jirgin ruwa na tuntsurewa ku duba fa Allah Malamin suka ce da jirgin ruwan ya tuntsire yana kifewa sai ya bulkulo da ya tashi bulkulowa sai ya kwaso sauran mutane shi kuma annabi musu ya nufi annabi musu yana nutsewa a cikin kogi sai wani ƙaton kifi wanda ake ce mai shark kawai sai buɗe baki sai ya haɗe shi annabi yunus a cikin dare a cikin teku a cikin cikin teku ku gaya mu waye isa ya fito da shi in ba Allah ba Allah ya ce fanada fil zulumat a cikin duhai guda uku sai ya roki Allah ce me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai kai ya Allah inni kuntu min adh-dhalimin ni na zalunci kaina Allah ya ce kasta jabna lahu wannan ita ce malamai suke ce mata fa'u ta'qif nan take fakta jabna lahu yana addu'ar Allah ya ce sai muka karba mai wanajjaynahu min al-ghammi Allah ya ce muka fitar da shi daga cikin bakin ciki akwai bakin cikin da ya kai akai ka furtuna a cikin kibi kuma ku ji ko policy na Allah Allah ya ce wata zalika nunjin mu'minina haka nan muke tsiratar da mu'minai kidnappers sun kama ka an tafi da kai ana ta cewa sai an samu miliyan ba, ka yi ta addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wallahi da kansu za su da ta da kansu ko Allah ya tsaura muku bacci? ka ko ka tafi kada ka shiga kada wani wai a kama shi ku firgita dole akwai damuwa da bakin ciki amma ku sani Allah ne mai yayewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin bashi ya kai miki ko ina talauci ya kai miki ko ina ciwo ya kai miki ko ina rashin haihuwa ya kai miki ko ina bakin ciki ya turnike ki ki yi lazumin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina kina faɗa Allah ce fasta jabna lahu nan take Allah zai karɓa miki kuma an so addu'a Allah ya danganta ba dole bane kuma Allah ya amsa ki gani na sha gaya muku to da yawa yana da bukata a gurin Allah ya tawakon Allah Allah ya karɓa amma shi bai gani ba ke da mulkin mota mukad Allah Allah ka sa a sai mota a ilimin Allah ya san idan aka sai miki motar nan za ki hatsari kuma idan kika yi hatsari za ki karye a kwankwaso ki shekara takwas a kwanci sai ki zo kina kai wa Allah mota mota mota mota mota sai Allah ya ce mun amsa za a baki mota amma sai baki da mota ba sai Allah ya ce to karyewa a kwankwaso an fasa madadin a baki mota kawai sai dai a kawo miki cocila akwai da tsakanin mota da cocila ko babu babu akwai saman mota ba ta da fitila ba cocila ba sai ki da ke kina jiran mijin ke dawo daga lagos ya zo miki da mota sai zo miki da sabo cocila allah ya anshi ajiyar domin yanzu da a baki mota ke karya a kwamfasu da a barki ba motar wane ba mutane ne ko kuma allah ya ga dama sai an je layira ido ya fara raina fata kina hango wutar jahannama nan take sai Allah madaukakin sarki sai ya ce an gafarta miki kin shiga aljanna me ya fi miki wannan babu wani abin da ya fi miki wannan Allah ta tsara tsotsa Da haka jama'a mu rike Allah kyan kyan kyan kyan mata kuna da problem imanin ku bai da kwari bai da ƙarfi bai da inganci wa ma yuminu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun mafi yawancin mata shirka ba ta muku wahala sai a ci ai lalura ne lalura ne to tun da lalura ne to ai lalura ne a darura su da bi qadarina lalura ana kaddara ta yanzu musulunci ya ce ka ci mushi kawo a yi gari babu abinci ka kai karfe tara sai ka ce ka ci mushe za ka ci mushe lokacin da ka samu ka a daji ba gida gaba ba gida baya babu mutum babu wani abu sai mushe in baka ci ba za ka mutu babu laifi ka ci mushi a wannan yanayi amma haka kawai ka ci mushi ba zai yi ba boka babu lalurar za ka je wurin boka babu shi yake ba ta da lafiya aljanu ba aljanu ba ko iblis ne a ce ba ki je wurin boka ba karki ce saboda za ki je wurin boka in Allah ya kaddara a wannan cutar za ta mutu ta zo ta mutu ba imani ba waraka sannan ciwo baka fara rashin haihuwa arziki Allah ya tsara mutane kala hudu ne ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u asima wani Allah yana bashi ƴaƴa maza zalla wani Allah yana bashi ƴaƴa mata zalla wani Allah yana da mushi ƴaƴa maza da mata wani Allah yana bashi shi ba haihuwa in Allah ya tsara ba za ki haihu ba za ki haihu ba duk abin da za a yi a duniyar nan wallahi ba za ki haihu ba kar ki wahala kai babu laifi ne mu magani duk wata dubara da ake a samu ba babu laifi amma ki sani idan Allah ya kaddara za ki yawo za ki yawo akwai wani abokinmu aboki malam mansur isa yawa ina sauraron karatu shi yake cewa wani mutum ya zo ya same shi ya ce da bata mala ya ce na'am yata tana js2 aji biyu na sakandare ta zo ta ce mun ai mata aure in mutuskura js2 kuma ta da yayi ta zo da saurayi ta ce a mata aure sai mu wanda ya tafi wani wannan malamin so ya tafi wani dr mansur ya ce ala gafa ta malam ba dr mansur na kwakwata ba ya ce ala gafa ta malam ya ce na nan ya ta ta ce a mata aure kuma je su take shekara ta goma sha hudu ko a makamancin haka sai dr mansur ya ce ta samu miji ya ce ta samu miji ya ce ga mata aure ya ce yarinya ce ya karama ya ce ta fike ganta karama ba karama ba ce yar babba ce wannan ba ya karama ba ce sunanta yar babba Ya ta ba su yi aure bai ce ba matsala ba ne ai mata aure shi ke haka mata aure dokta ya ce wallahi da aka yi mata aure wata tara da sai ta yi tana haihuwa aka kawo ta gida ne wanka sai ubanta kakan yaron kenan sai ya ɗauko jaririn sai ta tabi wanda ta mansur ya ce ala gafar ta yayin yin nan kaza kaza ta haihu sai da kuma zuwa ku zauna a da ya zauna sai ce na rinsu da Allah ka ga yari nan da baka yi mata aure ba wallahi tallahi yau sai ta haihu ko da miji ko ba miji da ba kai mata aure ba yadda ka zo kana murna ta haihu ko wallahi yau sai ta haihu inda ba kai mata aure ba in ta yi ka iya ɗaukar ɗansa ba kana mun mana? ba ka isa ba wadda ta ce ƙaddara Allah idan Allah ya nufa mace za ta yi wallahi sai ta haihu ko ta halar ko ta hara shi sa in ta samu miji ya cika sharuɗa ko auren da ita kun aurar da ita shekara goma ba ta yi ba haka Allah ya kaddara duk abin da ya same ka daga Allah ko ba wuce yana cewa wani hannun da Allah Allah zai hana ka wani abu amma alheri Allah zai ba ka wani abu ko ba alheri bane a tare da kai wa zan tini bu shay'an وهو شر لكم وعفى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعفى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا so da yawa za ku kyamaci abu sai Allah ya sa mishi alheri mai yawa mace nawa ce ta aka aura mata miji ba ta son mijin ba ta son amma iyayenta suke mata dole ta yi daga baya kuma ya zama mata alkhairi mace nawa ce za a yi mata kishiya hankalinta ya tashi kishiya ta zama mata alheri ana samu ko a za ki zo ki faɗi ki mutu ki barta ta rike miki yaya ko ta biya miki makka ni na ga tsofaffi yan cikin titin nan ba wani guri ba a makka su biyu suna tafiya abin da ya ban mamaki mun zo za mu tafi ziyara ɗaya ta fito ce shiga mota ta ce ita wallahi ba ta shiga wata wata ta zo sai ga wata mata ta zo sun sa kaya iri ɗaya tana zuwa sai ta dafa ta sai suka shiga mota ta ce ko kamar tagwaye ya ka ce wallahi kishiyoyin juna ne kuma ɗaya ta biya ma ɗayar makarta ta fita ku zama ya ce fada da kishiya ya Allah ya ba ku kishiya to ga haka Allah za ka kyamaci abin ya sa maka alheri za ka so abu kuma ya zama maka mai shari shi sa duk abin ya faru sai ka roƙi Allah alkhairin sa shi sa ko mota ka siya sai ka Allah mai in ya ka min ha. in haka baki keken ɗinki. ya Allah ina roƙonka alherin keken ɗinkin nan in haka yi miki kishiya ki ce Allah ina roƙonki alherin kishiyan nan ina neman tsarin ka daga sharrin ta shi ke nan kin gama aiki Allah ta rabu ta kuma ne ya gama kawo ayoyi sai ya kawo hadisi daga al-Imam al-Tabarani malam yake rawa al-Tabarani bi isnadihi al-Imam al-Tabarani ya rawaito hadisi da isnadihi shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين أزامنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يولى منافق وأن يكتو تد مؤمنين فقال بعضهم سيوى سبب الشن صحبين سكتي قوموا بنا كتاشته متفق نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق mu nemi agajin annaba akan wannan munafikin da yake cutar da mu ko kun ba zama mutum a gari banda cutarwa ba ya komai wani mutum a unguwa banda lalata yaran unguwa ba ya komai kuma an san ko yana fiye musu da daga ko yana da ƴaƴan mutane fyaɗe ko yana koya ma yara daba kowace unguwa kowace al'umma sai ka samu nan da ya zama musu matsala to a zamanin annabi akwai wani munafiki da ya zama ma annabi da mu'minai matsala sai wasu cikin sabon suka ce to je gurin manzon Allah mu nemi agajinsa kun san muna magana ne akan babu neman agaji ko wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai maza Allah ya da amincin Allah suka fita gare shi yace inda wula yutta za su bi yanda al'amarin yake ba a neman agaji a na ko inda ma yutta za su billahi abin sani ana neman agaji ne a gurin wa wurin Allah to duk ku ba na hankali ku ina fata ina lalatawa wannan wani irin agaji ake nufi agajin da babu wanda zai iya maka saiwa sai Allah amma wa illa annabi yana iya agazawa ai to amma akwai babun tawazu da babun koyar da akida haka Usaimin yace manzo Allah yace ana neman agaji ne a gurin Allah kadai ya mai da al'amari zuwa a wurin Allah na ka yanki kin aurar da ita tana sa miki complaint mutum yana cutar da ita ko kuma kishiya tana cutar da ita ki hada ta da Allah ba ta ziki. magalar gama da sallam na na fatima zuwa ta yi ta sunan layi, na ji labarin an kawo bayi aiki ya min yawa aiki ya annabu ma tana yin daka ya annabu tana yin surfe na na fatima sai da ta yi faso faso ke don ba a sai mai a janareto ba kina ta balai ko da ba kawo namun miya kina ta balai ko da ba miki dinkin sallah kina ta balai to ‘yan annabi kwaso ta yi a hannu saboda aiki da aka jabar annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri ya koya mata zikiri ya ce za ki kwanta ki ce subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 dari ke babu abin da zikiri baya yi ki kama Allah in aiki ne miki kunci sai Allah ya sauka miki in ciwo ne sai Allah ya sauka miki in bakin ciki ne sai Allah ya yi miki Allah ka yi ba bala yake fiye masa'id a cikin wannan babu akwai masaloli al'ula na farko an na du'a'i ala liske ba kafin ala da kawai jona addu'a da aka yi akan neman agaji to ya ga cikin jona abu mai fadi akan abu ta kaitacce ko ba na hankalin ku a liske ba neman agaji yana ƙarƙashin addu'a'u domin neman agaji kana neman agaji ne idan ka shiga cikin kunci haka na kuma haka ba to ita kuma addu'a kana yin ta lokacin da kake cikin kunci ko kuma lokacin da kake cikin yawa ba za haka wani lokaci sai ka ji an ce maka wanke e ki gyara mun falon nan gaba ɗaya ki sai ta kujeru sai ta kujeru waya cikin gyara falo ko baya ciki yana ciki to amma me yasa aka ware sai ta kujeru da a nuna maka ne muhimmanci in bayan kin gama kin tsakin to ki lura da set din kujerun nan ya fita to yanzu da sai ta kujeru da gyara da daki wanne ne aiki mai fadi eh gyara daki shine mai fadi sai ta kujeru aiki ne ta kaitacce to alisti za su neman tsari wani ibada ce ke bantacciya amma addu'ar ta fi shi ne kuna gane wannan islahat din to Allah ka dawo da na أنا tafsir تمثيل قوله تفسير فدن الله تعالى na تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك karka roƙi wani wanda ba Allah wanda ba zai iya amfani da kai da komai ba ba zai iya cutar da kai da komai ba asali sanu fara kanku an na raza huwa shirkul akbar roƙon wani Allah abin da babu wanda zai iya yi sai Allah shirka ce da Allah babba lokacin da mace take naƙuda ku ba na hankalin kuna wa ya kamata ta kira to sai kina naƙuda ko kina likita likita likita sai kika mutu kina cewa likita yaya kun gane karatu ya mutu musulma ko kafira eh a'a ba musulma ko kafira musulma Allah ya ce wala tad'u min dunillah kaka kira wani Allah eh ta kira shi ne akan aikinsa kuna ganewa sai ya zama kafin ya zo kuma ajalinta ya zo ba ka ce ta mutu kafira ba saboda likita ai yana da agajin da zai iya mata to da haka wannan ba kafurci ba amma za ta haihu sai naƙuda ya tunzuke ta sai tana shehu shehu shehu tijjani shehu abubakar gumi shehu dahir bauchi shehu albani shehu jafar sai ta mutu yaya ta mutu kafira so da idan abubakar kuma yazo zai iya amfani da ita shehu tijan zai iya amfani da ita dayir bauchi zai iya amfani da ita ba wanda zai iya amfani da ita sai Allah a wannan lokacin da haka in ta kira wani Allah a nan ta zama arniya Allah ya sa kula gani amma idan ta kira sunan Allah shi ke sai dai mu ce ba ta yi kyakkyawan mutuwa domin kin mutu kina su kiran sunan wani ba Allah ba baki shahada ba amma kuma ki dace ba domin za ki mutu kina kiran likita in kiyama ta tashi a filin kiyama ta fi kina kiran likita likita likita dakta dakta dakta duk wanda ya mutu yana yin wani abu in ya tashi kiyama ta tsayu abinda ka mutu kana yi shi za ka miƙe tana yi Allah ka tsare mu الرابعة مسألة ثوره أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين أن أصلح الناس mafi gyaruwa a cikin mutane lau fa'ala huda zai yi shirka ko zai yi wani laifi irba'an li ghairihi don ya yarda da wani sa fara min zalimina shi ma ya zama cikin azzalimai don Allah ya ce fa in fa'alta fa innaka min zalimina in ka kira wani Allah ko liman ne kai ko annabin Allah ne kai ka zama azzalimi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana ce mishi wala kad kuntu ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna min al-khasirin annabi ma in yi ma Allah shirka sunan shi arni annabu fa Allah kuma ya so annabu ba zai yi ba amma annabi Allah ya ce in ka kuskura ka yi min shirka ka gama asara aikin ka duk ya lalace annabawan Allah cewa Allah yi walau ashraku la hadithu anhum ma kanu ya'malu da za su yi ma Allah shirka duk abin da suka yi ma Allah ya lalace da haka shirka ba za ta Allah ta bari mu الخامس ثاني da تفسير التي تفسير آية التي بعدها تفسير الآية التي بعدها وكر الثالث ساترونه قول ذلك لا يصور في الدنيا مع كونه كفر كلا ونن الله cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah ba zai amfani da kai da komai ba kuma kafirci kun ga asara biyu ko kun gano wannan karatun kuwa idan ka kira wani Allah na farko dai ba zai iya maka amfani ba kuma ka kafirta Allah ka tsare na السابعة نبقى تقول عن الثالثة تفسير آية أخو وتموتها الثامنة نقول أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله arziki ba a neman shi a gurin kowa sai a gurin Allah amma ka iya neman kuɗi a gurin wani akwai wani tsakanin kuɗi da arziki za a iya baka kuɗi amma Allah ya sa kuɗin su zauna su yi albarka wannan aikin Allah amma yalwatan kuɗi ba na ɗan adam ne Allah ne yake iya كما أن الجنة لا تطلب إلا منه كما الجنة بقى وقوم قوة يباك الجنة سوى سوى الله أما أنا قرب فهم أم بكنا الجنة عن فيها ألا دي ما جوانا يا أم كنا الجنة ألا دي ما جوانا دقوك إذا أنا ما جوانا بقى يمت متاع انظرون شيء يا رورون جوانا يسير مش أم كنا الجنة kai أن yi tsaya a garin nan da ba kun zama sallacin kudu na kwanakin sularin kun kuma fara limanci a cikin mace ba wallahi daga kaula a cikin ta gidan shi shehi duk zaratan a cikin suka tsaya a bayanta suka ji ta samu a nan garin ba wani gari ba nan kurin waɗannan nan kurin waɗannan ta Allah ba malaman sunna da alkhairi wannan karatun ana yin shi da zafi yanzu waɗanda suke bin ɗariku za su ji kamar ana cinna musu wuta haƙuri za su to ya za su yi haƙuri za su za ka karatun ya kyau Allah ka sani التاسعة مسألة تتقل تفسير آية الرابعة تفسير آية وهدو إتما موشتا العاشرة مسألة تقوم أنه لا مظل من من دعا غير الله باب wanda yake wanda yake wani Allah bacewa duk wani batacce to babu wanda yake roƙon wani Allah shi yafi kowa bacewa to ashar masala ta sha an anna rawatul amma an du'a idda'i la yadri an idan ka kira wani Allah bai ma san kana yi ba kamar yanzu fa ke yake kina nan a nan a nan mu'assasa ana karatu ɗanki ko kuma kin yi bako yana ci a kofar ɗakin kina da kwankwasawa yana lantana lantana lantana za ki ji kin san ma yana yi haka duk wani wanda zaki nufa wani shehi bai ma san kina yi ba ya mutu ya zama ƙasa ya zama turɓaya bai ma wani an du'a ima wasu ba su ma sun tana yi ba الثالثة عشر أن تلك الدعوة سبب لبعد المدعو للداعي وعداوته له wannan da kake kira wanda ba Allah ba kana tusa ba kanka kiyayya ne da shi kaga duk masu yin shehunan nan idan ya zama shehunan su waɗannan nan su suka ce a musu kamar shehu tijjani shi ya faɗi falalar shi da shi. yake cewa marra a marra a marra a marra a marra a ni da halin jannati bai gari hifa shi shi wani abin da ya ce wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani zai shiga aljanna ko tambaye shi ba za a yi kawai ka ga shehu da ka ga shehu sai kan aljanna yana nan a littafansu muna nan da shi a cikin maktaba ko wallahi ko annabi Muhammad ka gani in baka imani baka yi mutum a lahira wani za ka ga annabi annabi ya zan annabi ma ya kira su ya ce ummati ummati malaiku su biyo su suna doka annabi ya ce ya za ku kori al'ummata sai a ce kada rayyaru wa baddalu min ba'di sun canza addini bayan ka sani bai ce fasukan fasukan a yi canza su a yi canza su kawai don wani shehi kawai ya ce idan ka gaishe shi yasa kake ganin mai waka yake cewa wai ko layira ala samu aljihun shehu domin cewa idan kiyama ta tsani, zai zo da wata riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu yana da kofa dubu saba'in kowane kofa dubu saba'in yana da lungu dubu saba'in kowane lungu dubu saba'in yana da sako dubu saba'in kowane sako dubu saba'in zai ɗauki mutum dubu saba'in zai yi somogalin ɗinsu a lahira ka jira na Allah wai ana kan Allah yana yin misali dole su tabi ɗariƙa shi duk sai ya ɗaibo ke su cuta su a jiwo Allah yana yana misali sai ya kewaya sai ya kai su aljanna yanzu don girman Allah wannan ya za yi zama addini bayan za a yi wannan ya zama addini shi yi mu muke cewa wanda duk wanda yake cewa ɗariƙa yake yi ko don girman Allah ya ɗauko jawahir ma'ani ya karanta wallahi ba zai karantu ba kuma mu ba ma kwamu sai da zakar duk wanda wanda ya zama kwata wata magana ce mai yauyi ko ya zo ya ce ina maka zama magana kun ga daga nan ɗin ba zan caji ba sai na sa a ɗauko caji na nuna maka wurin kuma su suka faɗa abinsu da sauran to mu kuma muna raba su da waɗannan shehu nan ne gaba dai ku aje su gumaka ne ku kama rabbul alamin Allah ta bari to amma yanzu kamar annabi Isa ba ana bauta ma annabi Isa ba to annabi Isa yana son bautar da ake mai shi baya so da haka kiyayya zai da ta kiristoci الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة da مدعو wannan kiran da ake yi ma waɗanda ba Allah ba to wannan sunan shi ibada Allah ka tsare الرابعة عشر مسألة تشاهد هنا كفر المدعو بتلك ibada. wanda ake kiran shi ma ya bayyana da ibada ba duk wanda ake bauta mai ba Allah ba an je lahira baran baran zaru الخامس عشر مسألة تشابهة هي سبب كونه أضل الناس wanda kake da awar kana kiran shi in an je lahira zai ci sai wanda kafi kowa kwace kenan shi bai ma san kada yi ba shi yasa aka ce kafin kowa bacewa al-qadi fatu ta sha shira tafsir ayati al-khamisa tafsir aya ta biyar a qadi fatu ashar maqala ta sha bakwai al-amr al-ajib al-amr mai ban babaki kuma ikraru adadati al-awqan annahu la yajibu al-mutawwa illa Allah ma saboda wata goma ta fa kansu sun san babu wanda yake kiran wanda ya shiga cikin kunci sai Allah ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين في سا إذا كنت شغا بلاي باكا كيرم سواسي الله وات كبانا هنكلم أرنان ينزل كنت أرنان دا بكا أرنان دا إذا كنت شغا كيرم بلاي باكا كيرم سواسي وا يوشين اسكي كيرم وانا الله إن كنا تكين فالن كتي وإذا ركبوا في الفلك وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا سكا هاو كيفو سكا باسا لك الله كيرم su ko waɗannan alman na wannan zamani lokacin bala'i su kira Allah lokacin farin ciki su kira Allah da alman yanzu da na da su a suka zama manya-manyan alma ne kuma ko suna sallah ko suna azumi ko suna zikir ko suna maulidi ko suna musabaka qur'ani ko suna tahajjudi ko suna komai in kana kiran wani Allah sunan ka azumi Allah ka tsare الثامنة عشرة مقالة تشاة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم قيمة توحيدي yadda manzo Allah ya bada kulawa bangaren tauhidi wa ta'addubu ma Allah da yadda annabi yake da ladabi a gurin Allah da aka ce za a je gurin annabi a nemi agaji akan munafiki mai annabi yace inna ma yustazatu billah ana neman agaji ne a gurin wa amma annabi yana iya wani abu ko bai iyawa wannan ladabi ne ga Allah to muna roƙon Allah ya dace da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dada wanda muka fuske Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk